وبعد yau ranar laraba goma sha biyu ga watan safar alif da talatin da takwas hijiriya da tara akwai hijiriya kuma yau ya yi daidai da goma sha biyu ga watan goma akwai ashirin da biyu ga watan goma na akwai ɗaya ga watan goma sha ɗaya ɗaya ga watan goma sha ɗaya alif ɗari da alif dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a cikin karatun da muke na littafin jilawul afham fi fadl salatu wa salami ala muhammadin khair anami sallallahu alaihi sallam na al'imam ibn kayyim al-jawziya wanda sheikh khalid ibn mutlaq al-mutlaq yayi ikhtisarin sa muna babi na ƙarshe babin da yake magana akan fa'idojin da mutum yake samu kunye wa annan salati sallallahu wasallam to za mu shiga babi na a fa'ida ta 27 mana yace annaha sababun li'ard ismi musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa zikrihi indahu yi wa annabi sallallahu salati wani dalili ne da yake sawa wato a ambaci manzo a ambaci mutum a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda za a gaya annabi wani dan wani ya maka salati to yau a ce an kai sunan kalis gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah subhanahu wa ta'ala fa inna salatakum alayya ma'rudatun ilayya idan kun mun salati za a kawo kowa a faɗe shi da sunansa wannan ma sharafi ne fa'ida ta tabta 28 annaha sababun litathbitil qadami ala sirati wal jawazi alai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sababi ne da yake sawa mutum Allah ya tabbatar da diddiginsa akan sirati kuma ya tsallake sirati lafiya لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه سورة حديث عبد الرحمن ابن سمرة wanda ya rawaito shi wanda sa'id ibn musayyib ya rawaito shi a mafarkin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko a a mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ra'aytu rajulan min ummati yazhafu wa yahbu ahyanan ويتعلق أحيانا فجاءته صلاتي علي فأقامته على قدميه وأنقذته yace sai na hango wani mutum cikin al'umma ta yuzhafu ala sirati an janyo shi kan sirati wa yahbu ahyanan wa yata'allaqu ahyanan sai ya zame kaman zai fada wani lokacin kuma sai ya ruku abu a haka yana ta tambal-tambal faja'atu salati alayhi salatin da yake min sai ya zo har siradin alaƙa da ala qadamaihi sai wannan salatin ya tsaye da shi akan digadigansa wa an ƙazatu sai salatin ya cece shi wannan yake cewa ibn al-qayyim a cikin littafin ar-ruh da kuma littafin al-wabil sayyib ya ce na ji shekul islam ibn taimiyya allah ya ci kansa da rahama yana girmama al'amarin wannan hadisi yana cewa wannan hadisi ginshikin sunna in ka duba za ka ga tana mara wannan hadisin baya kuma wannan wahuwa min ahsanul ahadis yana ɗaya daga cikin mafiya kyawun hadisai imam al-qurtubi a cikin at-tazkira yake cewa hadha hadisun azimun ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة وذكر فيه أتكي أنبت أب أيكا تتو وإن سكي إيرة الدمتن دقى نرمكتي دبن دبن don haka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati dalili ne na tsira da kuma gucewa siraɗi lafiya don saboda wannan hadisi da aka kawo التاسعة والعشرون فائدة عشرين ترى أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه يوم ذا الله صلى الله عليه وسلم صلاتي sauke kaɗan ne daga cikin haƙƙinsa mafi ƙarancin haƙƙinsa shi ne kai mai salati wa shukurun lahu ala ni'amatihi allati an'ama Allah ta'ala biha alaina kuma godiya ce ta ni'imarsa da Allah ya yi mana da shi sallallahu alaihi wasallama ما أن الذي يستحقه من ذلك لا يقصى ilman wala قدرة wala iradatan ah, tare da cewa inda za a duba abinda manzalas ma ya cancance shi a ilmance da a iko da nufi ba za a iya iyakance shi ba walakin Allah subhanahu wata'ala li karamihi radiyallahu radiya min ibadihi bil yasir min shukri amma Allah cikin karamcinsa sai ya yadda dan kadan din idan muka yi salati a gare shi sai ya karama wa ada'i haqqihi a salasun fa'ida ta 30 <clears throat> annaha mutadamminatun zikirin lahi wa shukrihi in yi wa annabi sallallahu alaihi salati a lokaci guda kuma za a rubuta maka ladan ambatan Allah da kuma gode wa Allah wa ma'arifatu in'amihi ala abidihi bi irsalihi tare kuma da za a rubuta maka ladan sani da sanayyar cewa Allah ya yi maka ni'ima ta hanyar aiko manzo falmusalli alaihi wanda yau manzala sallallahu alaihi wasallam salati kad tadammanat salatuhu alaihi zikrallah wa zikra rasulih a ciki ka ambaci Allah ka ambaci manzon Allah wa su'alihi an yujziyahu bi salatihi alaihi ma huwa ahad kuma a ciki kana roƙon Allah ya saka wa manzala sama da abin da ya cancanta ya dace da shi kama kama arrafana rabbana wa asma'ahu wa sifati kamar yadda annabi ya zo ya gaya mana waye ubangijin ya sanar da mu shi ya sanar da mu sunayensa ya sanar da mu sifofinsa wa hadana ila tariqi mardati kuma shine ya nuna mana hanyar da zamu nemi yardar sa Allah ta'ala wa arrafana malana ba'da al-wusul ilayhi wal qudum alayhi kuma manzon Allah ne ya gaya mana in muka isa wajen Allah me zamu samu daga baya fayya mutadamminatun li kulli al-iman kenan salati ya kunshi imani gaba daya bal hiya mutadamminatun lil iqrari bi wujudir rabbil mad'u ta'ala kai in ma kai salati fa a ciki kuma za ka ƙara tabbatar maka da cewa kana ƙara iqrari cewa akwai Allah shine ubangiji shine mai duka sarka ce Allahumma ya ubangijinmu mahalicinmu wannan ya nuna kenan kai kana tabbatar da tauhid ar-rububiyya فالصلاة عليه متضمن آه نعم بل هي متضمن الإقرار بوجود الرب المدعو نعم وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفته وكلامه a ciki kana tabbatar da ilimin Allah da jin Allah da ƙudurarsa da iradarsa da sifas da zancensa wa irsali rasulihi da kuma yadda ya aiko manzo tun da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ibrahim innaka Hamidum Majid wa tasdiqihi fi akhbarihi kuma ya kunshi gaskata manzo Allah sallallahu a cikin labaransa gabaki daya wa kamali mahabbati da cikar sansa wala raiba anna hadhihi hiya usulul iman to wannan ku aiko ko shakka babu sune asalin ginshikin imani fassalatu alaihi sallallahu alaihi wasallam tadamminatu li'ilmi al'abd dhalika in kai salati to salatin naka ya kunshi cewa ka san wayannan abubuwa wa tasdiqahu bihi wa mahabbatahu lahu kuma ta kunshi ko wa tasdiqihi bihi wa mahabbatihi lahu ala taqdiri li lam din ta cikin ilmi al-abd zalika da gaskata shi da kuma kaunarsa fa kanat min afdal al-a'mal kaga kenan salati ya zama cikin ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka masu falala الحادية والثلاثون فائدة ثلاثين دقاء أن الصلاة عليه من العبد هي دعاء ودعاء العبد وسؤاله من ربه تعالى نوعان شيكا صلاة أي الدعاء ita kuma addu'a da roƙo da bawa yake wa ubangijinsa guda biyu ne su'aluhu hawa'ijahu wa muhimmatihi wa ma yamuhu fil layli wan ko dai ka roki Allah ka tambaye shi ya biya maka bukatunka da abubuwa masu muhimmanci da abin da yake damun ka dare da yini fa hadha du'a'un wa su'al kaga nan gaisuwa ce da roƙon iri wa itharul li mahbubil abdi wa matalubihi gashi a madadin ka roƙawa kanka sai kake roƙawa wanda kake kauna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga nan ma ka ce wata tuta ka fifita wanda ya fika wanda kake kauna akan kinkanka tambaya ta bi kuma roƙo na bi kuma su'alu an yusni ala khalili lokacin da kake kake salatin kana roƙon Allah ya yabi manzansa badadin sa wa habibihi masoyinsa wa yazidu fi tashrifi wa takrimi ya ƙara sharrafa manzo Allah sama ya karrama shi wa ithari wa zikri wa itharihi ya kuma ƙara fifita shi ko kuma na'am wa itharuhu zikrahu wa raf'ahu da kuma fifita ambatan manzo Allah sama da kuma ɗaukaka shi wala riba anna Allah ta'ala yuhibbu zalika wa rasuluhu yuhibbu kaga tabbas Allah yana son haka ko manzo Allah sallallahu alaihi yana son haka wa hahuna nukta yace to ana zan baka wata yar fa'ida mai kyau shine nukta hasana mai kyau liman allama ummatahu dinahu wa ma jaa bi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa da'ahum ilayhi وحطهم عليه وصبر على ذلك وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من الأجر الزائد على أجر علمه عمله مثل أجور من أتبعه ماذا سلما ألا ينباش لادا sakamakon kira da haƙuri da juriya da ya wajen tabbatar da mutane akan tafarkin Allah to gwargwadon adadin mabiyansa gwargwadon ladan da Allah yake kara masa fadda'i ila sunnatihi wa dinihi kai da kake kira zuwa ga addinin Allah da sunnar manzo Allah sallama wal muallimul khair li ummatihi da kuma yake sanar da al'umma lil ummati yake sanar da al'umma alheri idza qasada tawfir hadha al-hadd ala sallallahu alaihi wa sarfi ilayhi wa kana maqsuduhu bi du'a al-khalqi ila Allah التقرب التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يتي يزنتو آه واتو babbar manufarka ta kiran mutane zuwa ga Allah shine neman kusanta mutane da Allah da kuma neman nusar da su da ganar da su da kuma lokacin da kake kiransu ya ku jama'a ku bi Allah ku kuma za rasuwa. kamar kai mai yin kamfen ne wanda kake yi wa manzo Allah kamfen kana karo masa mabiya haka ne ko to gurgudan wannan kyakkyawan niyyar taka gurgudan yadda Allah subhanahu wataala zai kara cika maka ladan ka wance wannan kuma falala ce ta Allah da yake ba wanda ya gara ma a cikin bayansa to wayannan iya abin da shi ibnu qayyim ya faɗa kenan da za a sami wani mutum ya tunani kuma zai iya gano wayansu abubuwan na fa'idojin da dan adam zai samu in yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi babi na ƙarshe albabul khamis fi salati ala ghairin nabi sallallahu wa alihi taslima yin salati ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya cewa Allahumma salli alayka Allahumma salli alayhi Allahumma salli alayhi ko kuwa sai ce amma sa'irul anbiya wal mursalin fa yusalla alaihim wa yusalla mun taba tattauna matsalar nan a baya muka areta a wani darasi yace rabuwa annabawa za a iya musu salati اللهم صل على نبينا نوح عليه السلام وسلم اللهم صل على نبينا آدم وسلم هو إن كفى السننسى كي مسا صلاة قال تعالى عن نوح الله يقطع جمد أن نبنه أتكي سورة اليقظين وسورة الصافات وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين قال سلام على نوح في العالمين وقال عن إبراهيم خليله عليه السلام كما حكى يفعل أقمد إبراهيم بدأ تنسى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم هاي شما أمس سلم وقال في موسى وهارون har ila yau dai akan annabi Musa da Harun Allah ya ce wa tarakna alaihi ma fil akhirin salamun ala Musa wa Harun wa qala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce salamun ala Ilyasin ko salamun ala Aliyasin فالذي تركه سبحانه وتعالى على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور nan da Allah yake cewa watarakna alayhi fil akhir watarakna alayhi fil akhirin sannan muka bar masa wani ilbishi shi ya tafi ya mutu amma mun ban masa wani abu a wajen waɗanda za su zo daga ƙarshe in sun zo za su riski abu mai shine yin sallama a gare shi shi sai Allah ya sallamar dan ya nuna maka kai maka kai salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali da can ba akwai wata bara da ake hadawa da waɗannan sunayen ba maganin mai ce ma yana gardawa suke sai a rubuta salamun ƙaunar min rabbin rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ali yasin salamun ala musa wa harun salamun ala ibrahim salamun alaikum Tiftun barkuluha khalidin salamun hiya hatta matsala ilfajari sai a har haɗo su ko iya salamun ɗin maganin mai ce ma ake tsari wadda kuma kun kona kundin na ba maganin baraji ba ce amma kuma masu harji in ka duba a ƙur'ani bugun zaria ko bugun sharif bala za ga yi a gefe aka zo za a rubuta maka su sai a ce su su biyar ne salamun ala salamun qawlan min rabbir salamun ala min fil salamun ala ibrahim salamun ala musa salamun ala ali salamun alaikum tiftum barqula khalid salamun ya ta guda bakwai ne akwai su su bakwai ya ce abinda Allah ya bar shi ga manzanninsa zuwa ga waɗanda za su zo a baya shi ne assalamun mazkur sallaman nan wa an salatu alaihim amma a ce musu Allahumma salli alaihim ba a nabin abbasin radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum alayya fasallu ala anbiya'illahi idan kun yi min salati to ku hada da ragowa annabawan Allah fa inna Allah yab'athuhum kama yab'ath kama ba'athani su ma domin Allah zai tashe su ya sanar da su kamar yadda yake sanar da ni amma hadisin asali yana da rauni sai dai tashhadu lahu al-adillatu al-ukhra akwai hadisan da akwai hanyoyin da za su karfafe shi kila ya zama fi darajati al-ihtijaj wallahu a'lam وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة da yawa daga cikin malamai ba ɗaya ba masu sun ijimaɗi ijma'i akan cewa halal ne ka yi wa rabuwa annabawa salati minhum daga cikin malamai da suka hakaito ijimaɗi. akwai a shekhu muhiddin ya haya bin sharaf annawawi imamun nawawi wa gairu da waninsa fasulun wa amma siwal an biya amma bayan annabawa fa inna alan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalla alaihim bi ghairi khilafin bainal umma ahalin manzo Allah sama ba ai yi sabani ba sun ma za a yi cewa fatimatu alaiha salam ko sallallahu alaiha wa sallam aliyun sallallahu alaihi wa sallam ko alaihi salam hasan al-hasan alaihi salam al-husayn alaihi salam duka ahalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za a iya musu salati to amma yaushe za a yi musu salati shin su kadai za a ambace su a yi musu ko an hada su da manzo Allah sallama to anan sai buɗe fasali yace faslu wali salla ala alihi munfaridin an shin a iya wari su su kadai a yi musu salati fadil mas'alatu ala nau'ain wannan mas'ala kala biyu ce an yi qala Allahumma salli ala ali muhammadin a tattare su a jumlace a ba su suna tattarau a ce Allah ya salati ga alayansa fada ya juzu wannan ba da ya halatta wai kuma sau salama dakhilan fi ali shi shi ba wanda sama ya shiga cikin su fal ifradu anhu waqa fil lafzi la fil lafazin da kace ali muhammad a lafazi ne amma a ma'anar har shi ma zai shiga ciki athani matsala ta biyu shine an yufrada wahidun minhum bi a awara ɗaya misali allahumma salli ala aliyin au ala hasan au ala husain au ala fatima wa nahwi za a iya yin haka ya ce faktuli fafi zari kafin salati ala gairi alihi min sahabati wa man da hori an yi sabani a haka a kan cewa a ware su kadai kamar yadda kuma aka yi sabani kan a ware wani daga cikin mutane ba su haɓai ba su masa salati cikin sahabbai fakari ha zalika malikun imam maliki yana ganin makaruhi ne wa qala lam yakun zalika min amali man qada yace wannan ba mu ji sahabbai suna yi ba mu ji tabi'ai suna yi ba ba mu samu ana yi ba dan haka da shari'a ne kuma da mu ba za mu riga su ba wa huwa madhhabu abi hanifa aidan wannan kuma madhhabun abu hanifa ne wa sufyan ibn uyayna wa sufyan al-thawri wa bihi qala qawus haka qawus kuma kun san a'lamun nasi bil halal wal haram shine tawus ibn kaysan al-yamani da haka wannan ra'ayin ashbah ma yakunu bil ra'yi ar-rajih وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصله الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبنسي بايا كماتا أيوة ونمتن شيكا أي صلاة سيغا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن yud'a lil muslimina wal muslimati bil istighfar abinda kawai ake yi ana iya yi wa musulmai maza da mata addu'a ta istighfari rahimahumullah ghafara Allah la wa hadha madhhab Umar ibn Abd al-Aziz wannan kuma shine madhhabin Umar dan Abd al-Aziz wa fasl al-khitab fi al-mas'ala raba gardama a mas'alan nan anna salata ala ghayri an-nabi sallallahu alaihi wasallam imma an takuna ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi aw ghayrihi kwarai ya zanto a yi wa ahalinsa da zuriyarsa ko wasansu fa'in kanar awwala idan ana nufin na farko ne to fasalatu alayhi mashru'atun ma salatu ala nabi sallallahu alaihi ja'iza mufrada ya halatta ayi musu tare da annabi sallallahu ko in ka faɗi sunan su kace alaihi wassalam shi ma ya halatta wa mathani amma nabi fa wanda ba su ba fa in kana al mala'ikata wa ahla ta'ati umuman kamar misali in mala'iku ne jibril sai a ce alaihi salam mika'il alaihi salam israfil alaihi salam umuman alladhina yadkhulu fihim al-anbiya kulluhum wa ghayruhum jaza zalika wannan ya halatta fa yuqalu allahumma salli ala mala'ikatika al-muqarrabin wa ala wa ahli ta'atika ajma'ina wa in kana shakhsan mu'ayyana amma in mutun daya ne aw ta'ifatan mu'ayyana ko kuma wasu mutane su su kadai banda annaba a sa annaba a cikinsu ba kuriha an yi salatu alaihi shi'aran la ya bihi ba a san a ware wani ya zanto shi ma an sa masa wani bajo na salati zama shi kadai ake wa kusan tisan da aka ambace sai an masa salati law qila fi tahrimi la kana lahu wajhu kai in ma aka ce haramun ne ma wannan akwai dali akwai fuskar a ce haramun ne din la siyama idza ja'alahu shi'aran lahu musamman idan aka sanya shi ya zama tambarin wani ne kawai ai masa salati irin yadda ake manzo sama wa mana'a min uh, wa mana'a wa muni'a minhu kuma idan akwai wani irin sa da shi kuma ba ai masa wannan salatin aw man huwa khairu min kuma akwai wanda yake yafi shi alheri amma ba a yi masa ba wa hadha kama taf'alu rafidatu bi ali kamar yadda ɗan shi'a suke wa sayyidina aliyu haifa zakaruhu duk inda suka ambace shi kalu alaihi salatu wassalam dan yanzu ko da dan magana suke da an faɗa da ya sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali kuma wajen dan shakiyanci har waɗanda ba farisawa ba fa su can a gwarancinsu na mutanen fashi haka suke magana su a su ba to wai amma wai saboda tsabagen kasancewa wannan wani addini ne na wasu mutane ko bahaushe ne zai da irin wannan nagamar haka yake yi irin wannan yanayin fatar din haka yake su haka ba suke ko larabci za su yi maka in ka ji larabcin yan yankin iraki da yan iran din za ka ji haka suke larabcinsu kamar sun haɗi sai ko wani abu to zai ga wasu ma shakiyan na nan su ma sai su waye dinga su hatta a magana suna kallafa wa kansu kai ka ce annabi daga can ya fito ni wallahi ba dan an san tarihin annabi ba ta za su yi dan can ne ba shi yasa ba sa son malaman mu na saboda sun riga sun yi bayanin komai an riga an kashe musu kasuwa wala ya na zalika fi man huwa khairun minhu akwai wanda ya fi sai na aliyu kai alheri amma ba sa faɗa haka a kansa fa za mamnu'un wannan bai kamata ba la siyama idan tukhidha shi'aran la yakhlu bi musamman la yukhallu bi ko la yukhillu bi musamman idan mutum ya riki wannan a matsayin wani bajo ko wata alama wacce ba a rasa shi da wannan alamar fatar kuhi na idin muta'ayyin don haka barin sama wannan shi ne abin da ya wajaba wa amma in salla alaihi ahyanan amma in an ambaci sai na aliyu an masa salati biya su la yuj'alu zalika shi'aran amma kada mai da wannan ya zama sara kama salli ala dafi'in zaka kamar yadda idan mutum ya kawo zakka a yi masa salati da Allah ya ce khudh min amwalin sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biya sai ce me musalli alaihim wa kama qala ibn umar lil mayyit sallallahu alaihi kamar yadda eh, Abdullahi dan Umar ya ce wa wani mutum Allah ya masa salati wa kama sallah annabi sallallahu alaihi mar'ati wa zawjiha kamar yadda maza sama yayi wa wata mata da mijinta salati kamar da kitin sayyid ibn Hibban fa hadha la ba'sa bih وبهذا التفصيل تتفق الأدلة تدون الرربي والبياني واتو دليلي سكهتو وينكشف وجه الصواب واتو فسكر قسكياتك إقباري وأغنت والله الموفق Allah shi ne mai datar da mutane tammal kitabu wannan littafi ya cika walhamdulillahi malikul wahabu walhamdulillahi malikil wahabi tammal kitab walhamdulillahi almalikil wahhab kuma dukkan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah mai gamamman mulki mai baiwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin alhamdulillah Allah ya sa cikin ikonsa da hikimarsa da kulawarsa mun kammala wannan littafi mai albarka na جلاء الأرحام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير wanda kamar yadda 'yan uwa suka bani a rubuce mun fara karatun nan a ranar laraba biyu ga watan shida a watan rajab kenan ko ko jimadar thaniya al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimadar kula jimadar thaniya biyu ga watan 1437 wanda ya kama sha uku ga watan yanayi januwari 2016 yau kuma gashi Allah ya kawo mu goma sha biyu ga watan safar kare kenan ka hada idan muka kai shida idan muka kai biyu ga watan juma'a da saniya ta shekarar da ta wuce mun shekara ɗaya ke ko rajab Sha'abar, ramadan shawwal zulqa'da zulhijja muharram safar rabi'in al-awwal biyu ga watan safar mun yi shekara ɗaya da wata takwas da kwana goma shekara ɗaya da wata takwas da kwana goma daidai wa a lissafin musulunci a lissafin boko kuma sha uku ga watan yanayar januwari kenan 2016 kun ga 13 watan january 2017 shekara ɗaya kenan ko february march april may june july august september october november wata nan kenan goma shekara ɗaya da wata goma november amma idan da mun kai ah, kwana goma sha kuma yi muna ɗaya wata da haka da wata tara da kwana goma sha takwas kamar yadda malam abba ya rubuta a cikin wannan lokutan shekara ɗaya da wata tara kuma ba sama da shekara ɗaya da rabi kenan mun yi zama talatin da hudu har da wannan zaman na yau a cikin wannan zama talatin da hudun akwai ɗan uwa da yawa da fuskokinsu suna mai fituwa kullum suna zuwa akwai wanda ba su taɓa fashi to abin murna anan shine in ya zama kawai fa'idan ba a karatun shi ne Allah ya turke muran alkiyama mu ce iya wannan awa din mun ba da ita ne don sauraron wani abu da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to mun ci riba in ya zama iya riba kenan sannan ka kirga so nawa za mu ambaci sunan manzan Allah kai majalisin ma nasa ne gaba ɗaya to yanzu ko da a ce gaba ɗaya a rayuwar musu 34 nan muka ambaci sunan mazara sama wanda kuma akalla a lalace ba za a zo a gaza ambatan sunansa su goma ba wanda ka kirga ka buga goma su 34,340 kenan adadin kwanan shekara wannan a mafi karancin kiyasi kenan to ko da iya wannan salatin aka ce za ka ribata a wajen Allah to ya ci ka ji cewa a rayuwarka ka yanke wani zango kuma kana fatan ubangiji ya maka sakai uku da ƙari kuma so nawa muka zo muka taimaki junanmu akan wani aiki na alkhairi a lokacin sakamakon wannan karatun da yawa so nawa muka zo wani aiki na alheri ya tashi an taɓa zuwa nan aka haɗa kuɗin da aka taimaka wani mara lafiya ka taɓa zuwa anan ka tarar da wani yana cikin bukata ya yi bara ita bara haramun ce amma kuma bawa wanda yake bara shi kuma ibada ce babba saboda Allah ya ce wallazi na fi amwalin haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wallazi na fi amwalin haqqun lis-sa'ili wal mahrum wanda ya roke ka ma in ka bashi kai ibada ce a wurin shi kuma in ya karba ne takassuran to ya cuta banna ba su ɗaya ba wani ya zo nan ya taimaka wani ɗan uwansa ko murmushi ka zo kai wani in Allah ya karɓa ya isa ya zama sanadiyar Allah ya gafarta wannan ladan muna roƙon Allah ya tabbatar mana da shi kuma ya tabbatar wa waɗanda suka yi sanadiyar wannan karatu duk da kan waɗanda suka asasa masallacin da waɗanda suka riƙe shi suke kula da shi da kuma uwa uba wanda ya tsaya tsayin daka wajen sai an yi karatun mala abdulmutallif dr abdulmutallif ahmed ko dr abdulmutallif gidado shi ne sanadiyar assasa wannan karatun ni a wajena na zo nake karantarwa ko da ba zama yake ba yana tafiya wajen amaryarsa Allah ya masa dafara to amma dai tabbas da abin da muka yi na lada to Allah yana kai masa wannan lada to shi ma kuma bai ya sai da sahalewar yan kwamitin masallaci da kuma yan uwa da suke karfafa mana gwiwa akwai yan uwan mana su mala abba muhammad su wane ne ga sunan da yawa su malam bello da malam bello da karshe himmarsa ta ragu sosai da kusan shi ne a tsaye a lokacin da muke a shama'il muhammadiyya shi ma ina jin ko amarya ya kara ne yanzu a waje yake sauraron karatun ba cika sa ba su ciya ba mallau mai taya da sauran da yan kuwa da lokaci ba zai bari ba a ce jisai sai an amfani sunan kowa babu abinda za mu ce musu sai allah ya karba musu da baki daya ko in ce allah ya karba mana yanzu wannan ya zama amana a gare mu abinda muka sani a ciki mu wa'azi da shi kuma mu yi amfani da shi a kan jin kanmu kuma mu tsaya mu kara addini mu kara sunna da abin da muka sani muna ji duk abin da za a faɗa mana za a kawo mana dalili da hujja akan abin mun tattauna matsaloli masu matukar mahimmanci da yawa wanda ba za su lissafi ba to muna ƙara godiya ga Allah da ya kai mu lokacin da muka ga ƙarshen wannan karatu na wannan littafi kuma da ma ya shiryar da mu zuwa littafin tunda asali baya cikin jerin littattafan da da muka sare da muka karatu yanzu Allah ya sati mai zuwa rana ita yau za mu shiga littafin sabo wannan littafin sunansa muhtasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam to ina tsoron karatun da za mu masa sai ya fi wannan koyarin kashi daga nan in Allah bai ɗauki rayuwar mu ba har zuwa lokacin da za mu iya gama shi muna sa ran a ciki za mu tattauna matsaloli da yawa da wasu musansu su ba game da abin da shafi tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamata a ce yanzu haka muna da akalla marja'i na tarihin annabi sallallahu alaihi kamar da yawa barkatai wanda za mu iya koma zuwa gare su to alhamdulillah ni din gwargwado wasu littafan na da su wasu kuma na san inda zan je in same su shi yasa ba na fargaban na nemi taimakon Allah wajen kokari da yunkurin warware abin da yake cikin wannan littafi na bayani da sharhi wajen bayani da sharhi illa ya rage namu mu yi kokari mu dinga bibiya kuma ya zanto rayuwar mu ta kuɗi da abin da za mu dinga karanta amma akwai wanda da nake so in yi da Allah kada mu yi sake wajen samun littafi idan da za ku ga irin wahalar da muka sha kafin wannan littafin ya samu za ku yi mamaki babu shi kwata-kwata a Najeriya na je neman sana karaɗe wani wurin siyarwa da na sani a makka wallahi da samu sai da kyar aka samu su bayan allah suka je suka nemo shi aka kwafe shi aka rubuta shi kuma aka masa bugu mai kyau sana karshe aka hada mana da al-manzumatul bi'iyya ta ibn abdul aziz al-hanafi shi wannan na ibn abdul hadi ne kamar yadda mu zo mu ji sai muka ce a haɗe mana littafi biyu a wuri daya saboda ita manzuma in kara karaɗe kasuwannin littafi a nan ba za ka sami ba ma kowa ne santa kakka gan shi ɗan karami ka dinga wasa da shi ko nawa ka bayar a baka baka biya kimar littafin so dan haka ka sa shi a cikin manya-manyan littattafanka ni yanzu yana cikin littafan da na daɗe ban gan su ba a cikin laburari na ina damuwa to ba a yi masa wani sharhi yalwatacce ba wanda za mu iya cewa ya wadatar za a ce a nemo shi amma Allah da muna sa ran a karatun nan da zamu masa zamu masa sharhin da akalla zai kosar da iya bukatar mu saboda ka ƙara hakuri da juriya watar mu zo da wataran mu makara amma dai muhimmancin karatun shi yasa ba ma fashi ga baki ɗayan muke jajircewa duk wani abu da zai zo mana a daidai lokacin irin wannan karatun muke tsallakar da shi ya tafi wani wajen saboda muhimmancin karatun in za mu zo mu samu minti goma ko goma sha biyar to muna ganin kimar ranar da karatun ya kai na a fasa wani abu ko minti goma ne a zuwa samu to ban sani ba na san da yawa mutane wasu ba su da littafin gashi nan dai don a sauƙaƙe muku ba kasuwa a kai shi ba inda za a je a same shi sai ku dinga su mala abba a nan za ku dinga samun su insha Allah ah, in kuma ma da wanda zai iya cewa to nan bari ya ɗauki wa mutum a ashirin ko talatin nauyin littafin to zai iya wani ma ce mutum ɗari mu yanzu a inda inda ake ba mu karatu idan irin wannan abu na ya tashi mutum ɗaya ne zai zo in ya kai dubu kun ga amma ana saboda talauci masallaci sai ya sayar littafi sai ya ajiye shi wai in kai ka gama ka ajiye kai kuma da ake so ka je ka yi ta'aliki su ina sai dai ka ga an ajiye ma an rubuta ka zo ka ɗau kwafi ɗinka in ma ka je ka ɓatar da shi gobe ka zo ka ƙara ɗaukar wani to mu kuma gaskiya ba ma iya haka ba ma haka ba wai dan ba za mu iya ba mutum ɗaya kaɗai zai iya cewa mutum ba wai sai ba ya kirga mutum nawa bane ba a je a nemo nuska dubu in ka siya ba kai asara ba duk wanda ya karɓa ya karanta har ana ka san kuma ba a faffalle shi akai masu sai su sa sai a ci har a naɗa ƙasa kai kuma kana da lada da sadaka jari kuma duk wanda ya karanta ya ƙaru kai kuma Allah subhanahu wataala zai baka zai account ɗinka ko wannan za a sanya maka a cikin account ɗinka har ka je zuwa aljanna kana amfana da wannan littafi Allah da sati mai zuwa za mu tarjama shi mai littafin idan in na samu dama da sarari zan gayyato muku wani malami ya zo ya muku tarjaman mai littafin in na samu dama da sarari kuma malamin da zan gayyato yana da dama da sarari abinda isa don yi haɗa wani wasu masu zo su samu ladan ba ya zama ba ni kaɗai ne zan fa'idantu da ladan ba zan shirya hakan akwai a cikin irin su mara al'asim da sauransu wanda na gaya yana da lokaci zan kira wasu saboda mu sake mutunta majalisun su zo su ma a fa'idantu da su a yi mana bayanin littafin da kuma wanda ya wallafa littafin in kuma na ga tartibin zai zama akwai mashakka ni da kai na zanyi za mu dan canja tsari tsarin shi ne wannan mun yi zama 34 amma da mun fara wannan shi ne zama na ɗaya na biyu sai muka dina to yanzu ko na manta a tuna mun wannan shi ne zama na kaza saboda yana da matukar mahimmanci kun wani yana bibiyar tunda yanzu gaba ɗaya muna da wannan jilawar afafan an yi rikodin ɗinsa ko ba ko ɗaya da ya wuce mala abba ya fara tuttura wa mutane a lokacin ya biyo shi tun daga farko yanzu wannan allah da zai zama documentary din documentation din ya fi zama ya fi zama tabbas fiye da na da kuma muna ɗan ƙara gaba yanzu dole wajen kafa hujja da dalilai za mu ɗan ƙara hudawa kaɗan insha Allah zai haura yadda muka a lokacin ashama'il da kuma lokacin da muka yi a wannan kuma alhamdulillah a wannan karatun yana cikin cikin da suka ciri tuta shine na ɗayan duk littattafan da muke littattafan magabata ne ba wani tafi na malamin da yake da rai a yanzu kuma na biyu duka littattafan da muke sanannu ne wanda duniyar ilimi ta yi musu wuri a labirari ta musulunci na uku duk littattafan da muke littafi ne da ya wajaba ga musulmi ya yi shi abu na hudu kuma duka littattafan da muke yi suna da alaka da kalmar shahada domin duk sun shafi ashadu anna muhammadan rasulullah kuma duk za su yi wa amsar mu a kabari ta tambayar waye annabin mu za su yi zata wani amsar hidima to ina jan hankalin mu akan mu sake zage dantse da ƙara himma da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kaiwa zuwa ga inda ya kamata mu kai Allah ya tsare mu daga sharrin shaidan Allah ubangiji ya sa dukkan abin da muke yi ya zanto yardajje ne karfafe a wurinsa kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu mutu akan wannan kyakkyawar turba ta yi masa biyayya da yi wa sa biyayya da sunnar sa da sunnar sa amin za mu cika da amsa tambayoyi amma akwai bashin da ake bin mu da mu gama Shi ne mun yi maganar wayannan sifikun da muka siya mun nemi a bada taimako a masallacin gwambaja an bayar har su biyu nan ko mun nema su ɗaya an bayar to amma har yanzu ana bin cikon bashin da aka cika mana aka sai wannan sifika saboda haka ita ma wannan sadaka ce jariya da muke fatan Allah ya karɓa to ba za mu gushe ba muna murata har a nake ƙasa watakila ɗan kaɗan ɗin da za ka bayar a haɗa da nau mai yawa sai zo ya tashi wani abin da har ranar alkiyama kuma kana amfaninsa ka za mu umarci ƴan uwa lokacin da muke amsa tambaya da su tashi su kewaya su nemi taimakon da za a biya cikon kudin wannan sifika da aka samu sifiku ba ya kamata a ce kuma ba ba sai wa'annan sun mutu ba mu suna mutuwa kamata a ce ma muna da wasu a ajiye inda wanda zai iya karɓar samfurin ma ya kuma je ya sake siyo mana ya ajiye ko sun kai goma mu ba ba za su yi mana kaɗan ba kamata ya ma a ce kuma ba wai karatun nan ba duk wasu malamai ma da suke gabatar da karatuttuka suna da su tambayoyi guda biyu malam Allah ya ƙara lafiya don Allah menene yake toshe basira don Allah malam mai hukuncin tsintuwa babba da ƙarama waccan kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi hal saha hada shaykhu salati ala nabi sallallahu alaihi ala muhammadin bi ayi kitabin ajidu hada assalamu alaikum wa rahmatullahi kamar fara ta larancin kamar ne ina fahimta ana wai a iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan ina ganin bai zo a farko farkon da muka yi wannan ai wannan mun yi bayani gaba ɗaya ina ji a karatu na tsakanin goma farko mun yi wannan matsalar mun tattauna a takaice muka ce idan a wuraren da aka ce kaiwa manzo Allah suna salati ne kamar a tahiyatu salatin as-salatin ibrahimiyya ka yi idan kuma a wuri ne na neman kusanci da neman yardar Allah to wannan duk abin da kai na salati wanda ya zanto ya cika ka'idoji ba gulubi a cikinsa ba jafayi a cikinsa ka yi shi da larabci da aka fahimta ko da yaren da za a iya fassara shi zuwa larabci a gane ka ambaci annabi sama da sunan da ya dace da shi to wannan salatin ka ana sa ran ya zama karɓaɓɓe amma da sharaɗin karka iyakance masa lada da kanka karka fifita shi akan salatin manzon Allah sasa wanda ya koyar don neman ƙarin bayani to a sake koma zuwa ga wancan karatuttuka wannan kuma da ya ce wai me yake toshe basira abubuwan da suke toshe basira kala biyu ne akwai asbab ɗabi'iyya akwai kuma awari al'asbab ɗabi'iyya su ne natural abubuwa abubuwan da suke da alaƙa da halitta kamar wani lokacin girma yana to sa basirar mutum ta yi baya kamar wani lokacin Haɗari ko buguwa ta sa basirar mutum ta baya sannan wani lokacin shiga cikin wani garari wanda yake taba nafsiyar mutum ya yakan sa basirarsa ta baya wannan mujarrabi ne an gane shi sa ba za ka gada da wa malaman hadisi in sun girma sai a cewa nan ikhtalata ya samu ikhtilafi yanzu ya kasa ya iya tantancewa tsakanin hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ko tsakanin abin da ya ji da wanda bai ji ba wannan asbab kenan wanda suke ɗabi'iyya akwai kuma wanda suke bijirowa suke yi ko samunsu ake yi su ma sun kasu kasu akwai abin da yake uba ce ga mutum kamar mutumin da yake yawan aikata mutumin da yake yawan aikata sako galibi allah ya kan yi masa uba da tafiyar da basirarsa sai ka ko ya karanta ma ba lalle ne ya gane shakautu ila waki'in su a hibzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي wannan duk mun san da wannan sannan wadda cikin salaf yana cewa ni idan na saba wa Allah to ainihin a dabba ta ma nake ganewa ita kanta dabba ba za ta yi maka yadda kake so ballantana kuma ilimi kuma in ka duba a gefe guda yawancin wanda Allah ya ba su ilimi mai yawa da fahimta da basira za ga suna da karancin sabawa Allah mutum ne za ka ga an ce ya kwana yana yamun laili da aya ɗaya yana ta maimaita ta ba wai dabbe haddace ƙur'ani ba saboda ta masa tasiri a cikin zuciyarsa so don haka rashin yi wa Allah da'a yakan zama sababi na Allah ya mutum ba ta hanyar ɗauke masa basira wannan na ɗaya kenan sannan na biyu yin wasu abubuwa na rayuwa ma sukan janyo su taɓa basirar mutum a daga ciki akwai wasu sana'o'i wa'anda suke nesanta mutum da yawan da suke nesanta mutum daga muzakara sana'ar da lissafi zai wa mutum yawa lissafin kuɗi ko wani abu takan za basirarsa kuma hanyar karatu ta yi baya sa'adar talauci mai yawa yakan rage basira saboda lokacin da mutum yake neman abin da zai saka a cikin sama ina ya ga ta tunani wanda ya sa a cikin nasa ba kuma ya wanda ya sa a kwakwalwata tasa ba kuma ya gudu kamar yadda kuma yawan tarin arziki shi ma yakan tafiyar da basira wani lokaci in yi yawa ya wuce misali haka zalika sun ambata cikin abubuwan da suke tafiyar da basira akwai istimnadi shine mutum ya dinga yin amfani da hanyoyi da dabaru domin biya wa kansa bukata ba tare da mace ba ko ita mace ba tare da namiji ba ta abin da sa kuma yake rage basira saboda dama ita basira tana daga ci abin da ke taimakawa basira akwai tunani shi kuma tunanin nan akwai abubuwan da suke halittu kamar cells da suke taimakawa kwallon mutum wajen tsara tunanin da jerar tashi to shi kuma istimna'i dole ba zai yiwu ba sai mutum ya kashe da yawa daga cikin wannan kwayoyin halittar wajen zuƙo tunanin da zai iya bashi wani khayal na cewa yana jin daɗi don ya ji daɗi a wani lokacin da yana kashe adadin ƙwayoyin halittu fiye da yadda kake zato to kuma Allah ya kaddara masa ga iya kwayoyin halittun da za su rayu a jikinsa to suna da zai yi amfani da su wajen haddar gaba ɗaya na ciyar da su wajen tunani ɗin da ƙoƙarin janyo khayalin da zai sa ya biya su, wannan kuma da yawa an jarraba an ga da yawa wasu haddace ƙur'ani kuma haddar ta guri saboda suna yin istimna'i wannan yana daga cikin cutarwar istimna'i banda abubuwa da yawa da malamai suka faɗa musamman in yi yawa yakan tafiyar da gani yakan tafiyar da ji yakan tafiyar da ƙwaƙwalwa da basira a tambayarsa ta ya ce hukuncin tsintuwa ita tsintuwa ta kasu kaso hudu akwai tsintuwa ta farko shi ne ma la tansarifu ilaihi himmatu usafin nas abinda da babba da yaro ma duk su damu da shi ba kamar mutum ne ya fita waje sai ya tsince maballi dan tas guda ɗaya da Allah waye zai yarda maballi ya dawo neman sa kenan in kana da wata riga take bukatar maballi wannan kasa tun ya fita ya tsinci kwallon dabino guda ɗaya zai iya ci me dalilin ku suka ce saboda wata rana maza ala sun salama ya zo shiga gida sai ya tsinci dabino ga yunwa ta ishe sai ce ba dan ina tsoron cewa wannan dabinon kar ya zama na sadaka ba shi ko manzo Allah baya cin sadaka ya ce da na ci kuma ya san na tsintuwa ne amma tsoron da yake kar ya zan na zakka ne shi kuma ya ci gashi Allah ya haramta masa ci amma da ba dan na zakka bane ko da na tsintuwan ne da ya ci saboda wanda yadda dabino daya ba zai dawo neman sa ba wannan kuma babu matsala akan wannan sai tsintuwa ta biyu shine tsintuwar abu mai daraja wanda mai shi zai iya dawowa neman sa kuma mutum ya tsinci akuya aka ce ya rasulullah mutum ne ya tsinci akuya ya ce to ka yi ƙoƙari ka kiyaye abin zuba abincin nata da ka gan shi da ita ko kuma igiyarta to sannan kuma sai kai ci giyarta shekara ɗaya idan mai ita ya zo shi kenan in bai zo ba kuma fahiyar laka sai ka rike amma duran da ya dawo ya sifanta wannan ah, igiyar ta da abin zuba abincin ya ce akuya mai kaza da kaza to wannan sai ka ba shi kayansa to sai a yi kiyasi da kuɗi ma an ka kuɗi kima su ta kai kimar akuya ka tsinci dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari miliyan ɗaya wannan lalle ka san me su zai zo ya neme su to abin da ake so shine ka dauka ka kiyaye abin da yake tattare da kudin na mazubin su da sauransu sannan ka yi cigiya shekara ɗaya in me su ya zo fa in sa ja a sahiba wa illa fahiya laka na ɗaya kenan wannan ita ce tsintuwa ta biyu sai tsintuwa ta uku shine tsintuwar abinda in ma ka tafi ka bar shi dai ba zai gusa daga inda yake wanda shi zai zo ya same shi kamar tsintuwar rakumi an ce da maza su ma ara aita dalatal ibil to raqumi fa maza ce malaka wa malam ina kai ina raqumi ka kyale shi mana hatta ya ji a sahibuha ka ba shi ko kuma kun kura ta zo ma ba lalle ta iya da shi ba to ban mota ai ba tsintuwan mota duk inda ka ganta mai ita fakin din dai in ma ya manta ta zai dawo ya dauka in ya zo ya gaba ita to sace ta akai ko dauke ta akai to irin wannan tsintuwa ba a ɗaukarta kawai in ka ganta ka batta a inda take ba da aka ce ka tsinci wani gida sai da in ka ce ka yi fashinsa to sai tsintuwa ta biyar a ta hudu kai ta ƙarshe ita ce tsintuwar harami a mutum ya tsinci abu a cikin harami wannan haramun ne ka ɗauki ka ɗauka dan abu yana daya daga cikin dalilan da yasa ya zama harami saboda duk abin da aka tsinta a wurin haramun ne a dauka sai dai malamai suka ce amma shi ma idza ghalaba ala dhann dan bisa dukkan zato me shi yarwa yayi yana sane ya zama akwai wata hujja da karina to ba laifi manzanta kamar misali mutum ne ya zo harami an gama hajji an watsi masu yi tsince ƙwayar ihrami guda ɗaya ko zai tarar da an zuba ihrami guda biyu an ajiye su kwana da kwanaki yana ganin su a wajen mai su da gani da alama nauyi suka yi masa ne ya sa kayansa kawai ya wurgar da su kuma ana haka wani ya faki ido kawai in ya je ya shiga ban ɗakin harami ya yi wanka musamman an da daga mina an kwana wajen uku da harami ɗin nan in ka shiga kai in kai dawafi ga wahala kai dawafi kai su ayi ka shiga kai wanka ka zuro ka sako kayan ka to wani ma a kofar ban daki yake wurgar da su shi yasa da sun zo hadawa suke a shara gaba daya ta da su ko kuma an tashi daga harami gaba daya sai ka zo ka tsinci wasu takalma marasa tsada wani dama yana siyo takalmin riyal uku ne ko riyal biyar ya ce bari ya zo ya ajiye su kawai in ma sun bata shi kenan kawai da ya zo in bai gansa ba sai je ne sai ya siya to in ka basu ma lalacewa za su yi to sai aka ce shi ma wannan babu laifi da kuma abin da kake zaton cewa mai shi ya ajiye ne don wani amfana kaban misali sai ka zo ka tarar da robar ruwa cike da ruwa a cikin ta mai sanyi an ajiye to yawanci ana yin haka ajiye shi fi sabilin to kawai in ka zo ka ɗauka ba tsintuwa kai ba to amma in ka zo ka tarar da plate din abinci fa da ɗuminsa da zafin sa. gaskiya a wannan zamanin ka ɗauka saboda inda ka ce ana sabil har yanzu ana sabil amma dai gaskiya da wuya ka ga mutum ya sai abinci ya aji in sabil ɗin zai zai nemi wanda zai bawa mai yiwuwa ya aji abincin ne ya je ya ɗauko wani abin ya rasa wurin nasa to wannan ka bashi sai dai in ka ji tsoron lalacewar abin wannan da a bashi ya riƙe ya lalace wanda a yi amfani da shi a dinga neman wanda ya yarda abin sannan a biya shi A hukuce hukuncen tuntuwa suna da yawa mahallinsu shine wuri na fikihu a wani abin ya zo da mu ya biyo da mu ta kan hadisan tuntuwa a cikin muwadda to za mu tsaya mu yi darasin tsuntuwa bai faɗi kuma sama da kwana ɗaya ma haka muke darasi su kanmu a ƙarshe wannan abu da aka ce a haɗa ‘yan uwa sun haɗa naira dubu tara da ɗari shida da fatan allah ya saka musu da alkhairi kuma allah ya biya su ya sanya a cikin mizanin kyawawan ayyukansu sai Allah ya haɗa mu a sati mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Muhammad ibn Mukadir bayan Allah nagari kenan an Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair ibn ibn Hisham al-Imam al-Hafiz المقرئ المفسر الفقيه الشهيد أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم Alkufi, kufi ahadul a'lam malamin hadisi malamin tafsiri masanin fiqhu shahararren malami wanda yake kuma yayi shahada hajjaju ya kashe shi wannan Allah ya da sati mai zuwa zamu ji labarin kisan nasa da yadda abin ya kasance a